عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم an kai bawa hadisi daga ummu na Aisha da ummu Salama dukkan suna cikin matan annabi kowace ɗaya daga cikin su ta tabbatar cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yudrikuhu al-fajr al-fajr na riskarsa wa huwa junubun alhalin yana da janaba bai yi wanka ba min ahlihi saboda saduwa da iyalinsa ba wai mafarki yayi ba min ahlihi din nan ziyaratan fil bayan wal izqarin bayani ne dan karka dauka abin ya shafi ko mafarki ne yayi ba da niyya ba ya sadu da iyalinsa bai samu sukunin yin wanka ba har alfajir yake to na'am ta ce sun mai yaktasil bayan alfitar da ya ke to sannan ya yi wanka wa ya sumu kuma ya zarce da azumin sa wannan bai shafi azumin sa ina fata an fahimta dan mutum ya saduwar ya faru da iyalinsa kafin alfitar ya ke to shikenan bai samu su kunin wanka ba sai bayan alfitar ya ke to wannan babu komai a kansa malaiti ma yi ukar min hadisi abinda ake koya cikin wannan hadisi na farko sai hatu sawai man asbaha junuban min jima'in fil layl ingancin azumin mutumin da ya waye gari da janaba saboda ya kusanci iyalinsa cikin dare na biyu yuqasu alal jima'i al ihtilamu bi tariq al aula wato za mu iya kiyasin mafarki akan saduwa ma'ana ingancin azumin wanda ya mafarki bai wanka ba har alfajir yake to azumin sai ya inganta ko bai inganta ba nasu ya nuna wanda ya kusanci iyalinsa bai wanka ba har alfajir yake to azumin sa yayi to wanda yi mafarki fa shine min babi aula ga wancan wanda gaske ne kire da muzu wai ballantana wannan ai min babi aula shi ma a ce azumin sai shine bi tariqal aula din da yake nufi li'annahu idza kana murakhasan fihi min al-muhtar fa khayruhu aula idan har ya to an yi wa mutum rangwame gashi da zaɓin sa ne ya kusanci iyalinsa da zaɓin sa ya ƙi yin wanka har sai da alfidar ke to to ina ga wanda shi ko mafarki ne ya yi min babi aula yi masa rangwame abu na uku annahu la farqa bayna as-sawm al-wajib wan nafl wala bayna ramadan wa ghayrihi ba bambanci cikin wannan hukunci tsakanin azumi na wajibi da azumi na nafila haka tsakanin azumin ramadan da waninsa dan mutum ya wayi gari da janaba sannan ya wanka azumin sa nan na uku jawazul jima'i fi layali ramadan walau kana qabila tulu'il fajr hadisin kuma na nuna halaccin yin jima'i a cikin dare na ramadana ko da ko abin zai bayi zuwa ga dab da ketowar alfijir ne mutum bai yi laifi ba domin tunda har aka ce ya waye gari da janaba to ya za a iya samu da janaba tunda ta nasanta ta ce min ahalihi kaga ya nuna kenan halaccin mutum ya kusanci iyalinsa wa akhadha ba'dhum jawaz as-siyam min al-junubi min qawlihi ta'ala waɗansu malaman sun ciro halaccin yin azumi ga mutumin da ya waye gari da janaba daga fadin Allah ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum lafazin arrafasu yana da ma'anoni ɗaya daga cikin ma'anarsa wato jima'i an halatta muku a dare cikin ramadana mutum ya kusaci iyalinsa li'anna al-ayata taqtadi jawaz al-jima'i fi layl siyami kulli tunda yace laylata siyami siyami ya shafi kowane bangare na daren tun daga lokacin da rana ta fadi har alfajir ya keto an halatta maka kusantar iyalinka da zaran ka tabbatar rana ta fadi ko da baka yi bude baki ba kuma daga nan gurin har dab da ketowar alfajir abinda aya take nuna kenan domin lafazin laila din ya shafi faduwar rana zuwa fitowar alfijir an gane ku wa min jumlatihi aljuz'u alladhi qabila alfajr yana daga cikin yankin da aka halaka ma kusantar iyalinka a ciki dan kankanan mintin da ya rage maka kafin fitowar alfijir shi kanshi ya halatta saduwa a ciki sai da alfijir na zuwa kuma ka kammala kenan yace bi da la yattasi'u lil ghusl to kaga ya wannan mintin karshe ko minti biyun karshe kafin ki dora alfajir idan zaka samu sararin yin wanka wannan ba za ka yi wanka ba har sai me sai alfajir ya keto ayar ma ta nuna hadisi fa min daruratihi al isbahu junuba kaga ya zama larura ne ma mutum dole ne ma ya waye gari da janaba a jikinsa wa hadhihi dilalatul ishara inda al-usuliyyin shine abinda malaman usul suke cewa dilalatul ishara wato nassi ya nuna ma'anar da kwata-kwata a harshen larabci nassin baya kunsarta ita ce dilalatul ishara kun san akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul iltizam akwai dilalatul ishara abu na biyar fadlu nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ihsanuhunna ila al-umma falalan matan annabi da kuma yadda suke yin ihsani zuwa ga al'umma domin su suka isar mana da wannan hukunci dan ba dan haka manzo Allah zai zo ce musu yau na waye gari da janaba ban yi wanka ba sai da alfajir ya keto ba tare da an tambaye shi ba kawai zai zo ba da wannan labarin amma su dan su isar da sako sai suka faɗa waɗansu malamai suka ce sababin da yasa suka faɗa shine jayayya aka yi da Abu Hurairah shi Abu Huraira na ganin cewa duk wanda ya waye gari da janaba bai yi wanka ba sai da alfajir ya keto ba ya da azumi waɗansu kuma suka yi masa musu cikin sabbai cewa yana da azumi sai aka ce a je a tambayi matan annabi ana zuwa sai aka tambaye su sai suka ce a ah, annabi da kansa yana wayar gari da janaba bai wanka ba sai ba alfajir ya keto sai suka kafa hujja da faruwar wannan daga cewa dangane da cewa azumin mutum yana nan kenan wato kaga su ma ba wai kawai daɗin baki yasa suka faɗa ba don su isar da me hukunci tunda wani abu ne da ake jin kunyan faɗansa kuma kowace kaga sai ta faɗi kalmar da take akwai tsaftar zance a ciki da ta ce me kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi alfijir na keto masa yana da janaba saboda kusantar iyalinsa ba ta ce ba saboda kusanta ta da in ta haka ta yi rashin ladabin zance ko kuma ba tsaftar magana a ciki amma sai ta ce iyalinsa ai ita iyalinsa ce kishiyoyin ta ba duk iyalinsa ne wato shi sa aka ce in za ka iya faɗin zance a sakaye bai kamata ka fito da shi fili ba idza kana mimma yustahya minhu in yana cikin abin da ake jin kunyar faɗa da abin da ya shafi saduwa in kana da kalmar da za ka faɗa wadda mai saurare zai fahimta ba sai ka fito ka yi baki da wasali ba <laughs> wannan shine ya dace da kunya shine ya dace da sanin ya kamata suka ce gashi ubangiji madaukakin sarki da wuya ka ji ya faɗi kalmar aljima'u ƙarara cikin alkur'ani sai dai a magana akan lafazin allamsu la zunaha alaikum in talaqtum an-nisa ma lam tamassuhunna al kenan an gane ko ko kuma aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma ko al-ifda'u wa qad afda ba'dukum ila ba'd ko al-ghashiyan falamma taghashaha amalat amlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'a wallaha rabbahum alaina atay kaga sai Allah ke saye zancan allamsu almasu almubasara wa bashiruhun ko fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allah lakum kaga da almubasara da almasu da allamsu da alifda'u wa qad afda ba'dukum ila ba'd da al-ghashiyan falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan fa rabbi dukkan sa abin da ake nufi da shi shine jima'i amma Allah bai fito da shi karba Abdullahi da Abu ce Allah madaukakin sarki na yin sayan zance na na fata kun shi فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الشيء الكثير النافع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم dan san ruwaito daga annabi ilimi mai tarin yawa ko mai amfani la siyamal ahkam a shariyya musamman ma hukunce hukunce na shari'a al-manziliyya na gida allati la yatali'u 'alaiha illa hunna min a'malin nabiy sallallahu alaihi wasallam irin ayyukan da ba wanda zai gane annabi yayi sai su tunda a waje sahabbai za su ga yayi kaza ko bai amma a gida in ba mata su ba waye zai ga yayi kaza ko bai yi kaza ba yawanci ladubba ko hukunce hukunce na shari'a wanda suka shafi cikin gida galibi matan annabi da suka ruwaito ba dan su ba da ba a san wannan hukunce hukunce ba ala wajhi tafsiri na'am fa radiyallahu anhunna wa radahunna yace Allah ya yarda da su ya kare yarda da su